Nous avons entrepris euh, plusieurs démarches. Mun bi ta hanyoyi da dama domin samun alluran na shaushawa. Hanyar farko da muka ɗauka ita ce ƙungiyar da ake cema COVAX. Saboda COVAX ta baiwa kowace ƙasa aunin zubi har kaso 20 cikin 100 na al'ummata. Ta hakan ƙasar Nijar ta samu wannan kaso na 20 cikin 100. To amma bayya cike jamillar buƙatar ƙasar Nijar don a samu kariya ga gaba ɗayan jama'a. Sai aka tanadi kaso fiye da 20 ashirin cikin ɗari don haka ne muka sake diba bukatunmu na su jibinci kaso sittin da cikin ɗari na samun biyan bukatar a faɗin ƙasa baki ɗaya a yanzu dai muna kan turbar neman samun alluran koda covax har ma ta bamu allurai har miliyan ɗaya da ɗari takwas da saba'in da biyu kuma muna da wasu abokanan hulɗa da suka tallafa mana misali ƙasar Cana da ta bamu allurai dubu ɗari biyu akwai wasu ƙasashe da suka ɗauniya su ma su kawo mana tallafi wannan allurai dubu ɗari biyu da cana ta bada za mu tana da jirgi da zai tashi daga nan ya mai je ɗauko su nan da 'yan kwanaki kuma wa'ancan miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da aka bayyana muna sa ran za a karɓa su nan da kwanaki goma zuwa mako biyu don mu samu tana da alluran a ƙasar Nijar. Shin akwai rabon da aka yi yanki zuwa yanki ko kuma wani bangare na ƙasa ne zai mallaki alluran rigakafin? Le Niger, nous avons une tradition de vaccination. A ƙasar Niger, muna da al'ada ta yin shaushawa. Mun shirya da tsarin shaushawa da dama, kenan muna da ƙwaraya a kai, ya zanna haɗiya ne ko kuma na allurai. Tuni ma muna da fasalin rarrabawar. A cikin kowace jiha mun tamtamce buƙatar kowace jiha za ta samu adadin alluran da ya waje ba a kai mata. Jami'an namu sun kware sosai ga aikin. ko tuni kuna Kana da sunan mutumin da za a yi wa allurar da farko? No, sa na fa bazan da A'a, ai ba sai an faɗi suna ba. A cikin tsarin kansa akwai ma'aikatan. Su ne na farko da za a wa shaushawa don kulliyomin suna cikin sararin al'amarin tare da jama'a. Akwai mahukunta da za a ma shaushawar don su ba da misali kuma su sha hankalin al'ummomin don su yi shaushawar. Ba mu da shaku ko ɗaya tunda mutanen farko wanda za a wa shaushawar su ne magabata sannan mu kanmu ma'aikatan da kulliyomin ke kusantar mara marasa lafiya kanan daga baya a wa dukkan sauran jama'a da za a tunkara.